zai zo najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran 'yan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har afghanistan saboda ya san abin da ake nufi idan soja ji ciwo wajen yaƙi yanzu dai kusan hankalin duniya kwacakwam ya karkato kan najeriya inda gobe idan Allah ya kai mu Yarima Hari da Gimbiya Megan na gidan sarautar Birtaniya za su fara ziyarar aikin soji a Najeriya. na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Ismail Gusau. to zuwan Rerima Harris da Gimbiya Megan yana da ɗan tarihi. Kamar wata goma da suka wuce, sojojinmu waɗanda suka ji ciwo a fagen fama sun je wurin wani wasannin motsa jiki wanda ake kira Investors Game, wanda shi Rerima Harris shi ne ya kirkiro da wannan wasannin. Karon farko ƙungiya daga Afirka ta halarci wannan wasannin na motsa jiki. Najeriya su ne tim na farko daga Afirka da suka je wurin wannan wasannin. nan so a wurin ne suka haɗu da shi yarima da kuma ita gimbiyar sai yi farin ciki sosai ganin cewa zuwan su na farko sun samu gwalagwalai har da tagulla so ya ji daɗi sosai shine masu alkawarin cewa zai zo najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran 'yan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har afghanistan ka ya san abin da ake nufi idan soja ji ciyo jan yaƙi ana cikin haka ita kuma matar shi ashe akwai wani bincike da aka yi mata ya san ba amurka ya ce baka fata ce ta Amerika. akwai bincike da aka yi mata wanda ya gano cewa kakanninta na can baya asalinsu suna da alaka da gandar najeriya kusan ma za a iya cewa a najeriya ta fito amin suka fito to kome da mai gari mahari da gimbiya megan za su yi yayin wannan ziyara har ila yau ga General Gusau. Um, idan suka iso za su gana da shi babban hafsan tsaro na ƙasa General Christopher Musa uh, bayan sun haɗu da shi za su je Kaduna. A Kaduna akwai asibiti ta soja 44 za su je su haɗu da sojojin waɗanda ke kwanci asibiti wayanda suka samu lalura a sakamakon zuwan da suka yi a fagen fama zai gansu zai gaisa da su zai musaba da su don daga nan zai je ga gwamnati a kaduna sannan kuma zai sake dawa nan akwai 'yan shirye-shirye da aka yi mashi a nan armed forces officers don in aka kare kuma zai je lagos a lagos ma akwai wasu kungiyoyi wanda shi kungiyar shi foundation nashi suke alaka da su kuma suke taimaka musu suna aikin juna tare da juna so zai gansu kuma zai je ga gwamnan lagos brigadier general tukur gusau Yarima Hari ɗan gidan sarautar Birtaniya. Yarima Hari wanda ɗa ne ga Sarki Charles na uku. Da Gimbiya Diana Gimbiyar Wales kuma shine Yarima na shida cikin masu jiran gadon sarautar Birtaniyar. Yarima Henry wanda shi ma kansa tsohon sojan ne da kuma ifafata sosai a yakin da aka yi a kasar Afghanistan. Daga bisani ya kirkiro da gasar wasannin motsa jiki tsakanin sojin da suka samu na kasa a fagen daga na kasashen duniya. Ko menene muhimmancin wannan ziyara ga sojojin Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da newa tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya Win Commander Musa Isa Salman. Kuma wannan ziyaran da Prince Harry zai kawo muhimmancin ta shine cewa shi soja a saman waɗanda suka samu wasu raunuka kan aikin da suke yi akwai abin da ake ce post traumatic stress disorder PTSD tabu ne yake samun mutum a lokacin da yake fagen fama ko kuma saboda abubuwan da kullum yake gani na jini da kashe-kashe da sauransu zai kan shafi hankalin shi da kuma yanayin yadda yake mu'amala da jama'a makasa da kuma jama'a suna yabawa da aikin da suka yi musamman ga tsohon soja ne wanda ake ganin shahararre ne wato kamar shi prince tsari da kuma uwar gidan shi idan suka zo wannan ba karamin daɗaɗa ma waɗannan sojojin zai yi ba na cewa musamman an kawo ni wanda ya ga irin waɗannan abubuwan wanda shi ma gogagge ne wanda shi ma ya irin waɗannan yakin ya zo ya nuna masu cewa yana tare da su wato kulawa ne na musamman muhimmancin shi ga sojan najeriya gaba ɗaya shi prince harry dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda da inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci shi zaman cewa ana ta yaɗaɗa shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.